Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49-31 ko kilohaz 6,170 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar mu ta GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko Facebook, X, TikTok da ma Instagram. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatan kun wayar gari lafiya yau Laraba 31 ga watan Disambar 2025 ni sau da Kabir tare da abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Daga gobe ake sa ran sabuwar dokar harajin Bola Tinubu za ta fara aiki. Ko me hakan ke nufi ga tattalin arzikin ƙasa? Najeriya ba ta biya da sauri. Me ake so wasu kamfanoni shigo da wani sabon tsari na yadda za a tatsi kuɗin nan a gaggawa a cikin talakawa. Yau dai ita ce ranar ƙarshe a wannan shekarar ta 2025 don haka muna tafi da rahoto na musamman akan muhimman abubuwan da suka faru a cikin shekarar a jamhuriyar Nijar. Kana sai mu biyo da shirinmu na ɗinkin kwalba da Madina Dauda za ta jagoranta. Bayan nan mu kawo muku labaran wasanni. Amma bari a fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Sakamakon wucin gadi da aka bayar na zaben shugaban ƙasa a gine Conakry ya nuna cewa madugun juyin mulki Mamadi Dumbuya shi ya lashe zaben da gagarumin rinjaye. sakamakon na wucin gadi da aka sanar jiya talata ya nuna cewa dumboya ya samu kusan kashi 87 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa a ran 28 ga watan nan na disamba rinjayen da ya sa ba ma sai an sake zaben fidda gwani ba kotun kolin ƙasar tana da kwanaki takwas domin tabbatarwa ko ƙin tabbatar da wannan sakamako idan an samu wanda zai kalubalance shi Dama dai an sa ran cewa Dumbuya zai lashe wannan zaɓe wanda zai ba shi wadin shekaru bakwai kan kujerar shugabancin ƙasar. Tsarin mulkin farko da aka bayar a ƙasar Gina Conakry bayan jin mulkin Dambuya na shekarar 2021 ya haramta wa shugabannin sojoji tsayawa takara a zaben. To amma a watan Satumba an gudanar da ƙuri'a raba gardama kan wani tsarin mulkin wanda ya watsi da wannan tanadi. Ƙasar Gina Conakry ta fi kowace ƙasa a duniya arzikin ƙarfen goron ruwa da kuma baƙin ƙarfe. Ƙasashen Mali da Burkina Faso sun ba da sanarwa da maraicen talatan nan cewar da su haramta wa Amurkawa shiga cikin ƙasashensu domin mai da martani ga matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na haramta wa 'yan ƙasashen biyu shigowa nan Amurka. wannan matakin da ministocin harkokin wajen kasashen biyu suka ba da sanarwa a lokuta daban-daban ya nuna irin yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin gwamnatocin mulkin soja na kasashen afirka ta yamma da kuma amurka a ranar 16 ga watan nan na disamba shugaba trump ya faɗaɗa takunkumin hana wasu 'yan kasashen waje izinin shiga amurka inda ya hada da kasashen mali da burkina faso da kuma jamhuriyar niger waɗanda gwamnatocinsu suka ɓalle daga ƙungiyar ecowas ko yawo suka kafa tasu ƙungiyar ta ƙasashen yankin sahel tun da fari gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar ɗaukar irin wannan matakin rama wa kura a niyar ta ce ta haramta wa dukkan amurkawa shiga cikin ƙasarta kada a shafa da cewa labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana. Dubban 'yan kasar Somalia sun yi mace da zanga-zanga jiya talata a fadin kasar domin nuna rashin yarda da matakin da Isra'ila ta ɗauka na amincewa da 'yancin yankin Somaliland matakin da wasu ƙasashen fiye da ashirin suka yi Allah wadare da shi a zaman cin mutuncin ɗiyaucin ƙasar Somaliya. A halin da ake cikin shugaban Somaliya Hassan Sheikh Mohamud ya sauka a Turkiyya jiya talata. domin tattaunawa da shugaba Erdogan a bayan sanarwar da Isra'ila ta bayar. A wajen wani zaman gaggawa na kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya a ranar Litinin, Somalia ta nuna adawarta da wannan mataki na Isra'ila tana mai cewa barazana ce ga tsaro a yankin. Wakilin Amurka a majalisar ya duk cewar matsayin Amurka dai bai canja ba game da ƙasar ta Somalia. somaliland yanki mai mutane fiye da miliyan uku ya ayyana ballewa daga ƙasar Somalia a 1991 lokacin da ake tsakiyar yakin basasa amma tun daga lokacin babu wata ƙasa da ta amince da 'yancin yankin sai a makon jiya da isra'ila ta yi wani sanyi mai tsanani ya ƙetaro ya mamaye jihohin da suke arewa ta tsakiyar amurka masana yanayi sun ce a jiya talata sanyi mai tsananin gaske wanda ke mizanin ƙasa da sifili ya mamaye sassan jihohin iowa da nebraska da minnesota da kuma wisconsin wannan yana zuwa yayin da kamfanonin wutar lantarki suke ƙoƙarin maido da wuta ga dubban mutanen da suka rasa ta a sanadin dusar ƙanƙara mai yawa da kuma iska mai ƙarfin gaske da suka ratsa yankin na arewa ta tsakiya da yankin manyan tafkunan da suke bakin iyaka amurka da canada da kuma jihohin da suke arewa maso gabashin nan amurka a gaida ibrahim alfa ahmad da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na gta daga nan birnin washington dc To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. An kwashe watanni ana ta takaddama a tsakanin bangaren zartarwa da na majalisa a Najeriya akan ƙudirin tsarin haraji a ƙasar inda ake kallon matakin akan wani abu da bai yi daidai da tsarin tattalin arziki irin na Najeriya mai tasowa ba. 'yan majalisu da dama sun nuna rashin amincewarsu da shirin su kuwa a bangaren zartarwa suna ganin ta haka ne kawai kasar za ta iya dogaro da kanta wakilinmu mustapha nasiru batsari na dauke da karin haske akan wannan takaddamar a najeriya batun kwaskwarimar dokar haraji da shugaba bola ahmad tinubu ya kudiri aniyar yi ne ke ci gaba da daukar hankalin 'yan kasar A tsarin sabuwar dokar dai akwai batun ƙara yawan kuɗi da za a cire a cikin asusun ajiya na banki ga kowane ɗan ƙasar lamarin da masana tattalin arziki suka ce tabbas da saki bayanai dai sun nuna cewa ya zuwa yanzu 'yan Najeriyar na ci gaba da nuna yatsa ga 'yan majalisar dokokin ƙasar tare da yi masu kashedi. da kar su kuskura su sanya hannu a wannan doka. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a wani mai sharhi ne kuma masalin tattalin arziki a Najeriya ya ce a gaskiyar lambari akwai abun fargaba bisa la'akari da wani tsari na yanayin cinikayya a cikin sabbin tsarin harajin. Eto eh fargaba shi ne gaskiya a yadda ma mutane ke gani a yanayin cinikayyan kamar dai irin ka riga ka yi ciniki da turawan yamma ne sai suka zo suka ga kudaden da aka ranto a ciki kamar Najeriya ba ta biya da sauri. ne ake so wasu kamfanoni shigo da wani sabon tsari na yadda za a tatsi kuɗin nan a gaggawa a cikin talakawa mm. saboda a yanayin tsarin ga na biyu da aka zo da shi abin da shi tsarin ke nunawa fa ba wai sai an yi ciniki ba in kuɗinka yana zaune ana iya zabge wasu abubuwa kamar yadda muka saba gani a wata hudu zuwa biyar da suka wuce haka kawai kana zaune sai a rubuto maka wani abu ta banki sai a ce gwamnatin tarayya ainihin aka cire ma wa'annan kason naira talatin ko ishirin da biyar ko wani abu kaga ire-iren wa'annan shi zai kawo tasgaro na tattalin arziki musamman mutanen da suke zaune suna fama da hannu baka hannu kwarya mm. kai gwamnati bata zo da shirin da za ta tallafa maka ba amma daga ƙarshe kuma ta fito da wani tsari wanda kai za ta rika ansa a hannunka. To shi ma dai Honorable Abdu Buba Ɗan majalisar wakilan Najeriya ne mai wakiltar mazaɓar caga a jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP ya ce 'yan Najeriya suna da damar yin ƙorafi a kan wannan doka. Ƙorafin da 'yan ƙasa suke da shi suna da 'yanci su yi ƙorafi. Ni ma ni karan kaina da nake wakilci idan har haka ya taso dole ne tsakanin da mutanen da nake wakilci suka ce min ga abu kaza kaza kaza na in bincika abin na haka ne ya faru in kuma na bincika abin na haka ya faru ba zan yarda da wannan dokan ba mm. saboda me je dawo ya shafe ni ya shafi mutane na bisa kan sana'o'insu da kuma hurɗoɗinsu da za su yi na kasuwanci. Wani za ku bari ta wuce koko dai dan kamar ana kare bini jini biri jini ne tsakanin kuma da bangaren shugaban. Eh to in Allah ya in mun dawo ni dai a matsayina da ka gani na Abubakar Abdul Buba wanda yake wakilcin karamar hukumar Cancaga Local Government duk wani abu da zai zamanto ya cutar da al'umma na ba zan yarda da shi ba. A yanzu dai lokaci ne zai bayyana yadda za ta kaya akan wannan ta takaddama a tsakanin 'yan Najeriya da kuma hukumomin ƙasar da suka ci sabon tsarin harajin zai taimaka wajen bunƙasuwar tattalin arziki a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Kamar yadda masu iya magana kan ce, waiwaye dan tafiya, da haka ne ake iya gwada irin nasarori da aka samu a cikin wannan shekarar ta 2025 mai karewa ko kuma akasin haka. Wakilinmu a jamhuriyar niger sulamomin Barma ya yi mana nazarin muhimman abubuwan da suka faru a kasar cikin wannan rahoton na musamman. An waye garin shekarar 2025 da gangamin goyon bayan shugabannin gwamnatin mulkin sojan Nijar a takun sakar da ke tsakaninta da waɗanda ke ci gaba da kushe ta a bisa dalilai na manufa ko kuma aƙida mai nasaba da salon mulki. Ana cikin wannan yanayi ne wa'adin ficewar Nijar da Mali da Burkina Faso daga ECOWAS ya cika a hukunce. Sunana Hauwa Adam, wallahi muna cikin murna da farin ciki kuma mun huta sai da yawo yau mun huta gobe. Mun samu incin kanmu su shahwa muna lafiya. A shekarar mai shirin karewa an fuskanci hare-hare daga kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga a Nijar da ƙawayenta Mali da Burkina Faso. wannan ya sa hukumomin kasashen uku a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta us suka gaggauta ɗaukan matakan haɗa sojoji dubu biyar da kayan aiki waɗanda za su ba da damar tunkarar wannan ƙalubale da sunan rundunar haɗin gwiwa. Sunana Ibrahim Salisu kungiya FRSA muna ƙara jin shi nama wannan tunani na kafa wannan haɗaka wannan runduna domin jesan Sahel da ta kuba da sojoji na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka turo a yankin Sahel musamman a Mali bayan shekara sama da goma suka kasa tabbatar da tsaro insha Allahu za a sha mamaki wannan haɗaka da ta ƙunshi soji dubu biyar za ta nuna cewa ana iya yin abin da wayancan turawan suka kasa tunda a yanzu nasarar da aka samu cikin yaƙi da ta'addanci a shekara guda ta kafa wannan IAS ba a same shi ba shekara sama da goma da barkan da ta kuba ta yi a yankin Sahel. Nijar da ke karkashin gwamnatin mulkin soja ta gudanar da babban taron ƙasa da ake kira Asisi National wanda ke matsayin wata hanyar buɗe sabon babin da zai ɗora ƙasar kan wata sabuwar turba. Ɗaruruwan mahalartan taron sun yanke shawarwari da dama ciki har da batun baiwa janar abdurrahman chani izinin jan ragama a tsawon shekaru biyar wanda kuma akan iya sabuntawa idan bukata ta taso tare da daga darajarsa zuwa shugaban kasa mai cikakken iko bugo da ƙari janar mai tauraro biyar. Ni ce Fati sulai Kano. An doki mataki ƙasa ta bunkasa mu samu abinci yara su ta yi lakwal su yi karatun kwarai kuma hallo wajen justice an ke za a bincike wanda ya cici kasa za a hukunta shi eh, Suna na aisha turoma na huto daga jihar da magaram abubuwan abubuwanmu da muke so mu da muka ɗauko daga karkara muka zo muka bada shi a nan gurin zauren shawarar mana an ɗauke su kuma muna fata za a yi aiki tare da su an kuma kafa majalisar mashawarta ta riƙon ƙwarya conseil consultatif de la refondation mai mambobi 194 wacce ke da alhakin baiwa ɓangaren zartarwa shawarwari kan batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa da waɗanda ke da alaƙa da yanayin rayuwar al'umma majalisar ta kammala zamanta na biyu na ƙarshe a shekarar nan da ke ban kwana a ranar 30 ga watan disamba farfesa dikko abdurrahman na daga cikin waɗannan wakilai taro ne mai mahimmanci saboda za a ba da shawara musa harkoki wanda sun ka shahi arzikin ƙasa wanda ake ɗobowa da kuma harkar tsaro da harkoki na fonsier wanda ake ganin kamar yanzu shine adda matsaloli wanda masu yawa a nan cikin Nijar saboda a kawo sauyi a cikin tafiyar da ake yi. A fannin diflomasiya wasu ƙasashen yammaci da manyan ƙungiyoyin duniya kamar su EU da a baya suka raba gari da Nijar bayan juyin mulki sun sake dawowa ƙasar da nufin ci gaba da aiki. an kuma sami sassaucin yanayin tsamin dangantakar da aka fuskanta a tsakanin gwamnatin abdurrahman chani da ta bola ahmed tinubu hakan ya sa ministan harkokin wajen najeriya yusuf tugar mai tama gudanar da ziyara a ƙasar inda shi da tawagarsa suka tantauna da takwaransa bakar ya usangare sannan shugaban ghana john dramani mahama ya ziyarci nijar ɗin a wani ɓangare na rangadin ƙasashen sahel a yunkurin mayar da su sahun dangi na ecowas harkar diplomasiya ba a ci har abada domin shi dai kaga baya cikin waɗancan cece kucan da ya faru abin da ya sa kasashen IAS suka hita daga cikin ECOWAS. Ko da yake ba ECOWAS ta tura shi ba na harko shine ya ɗauki eh, wannan nauyin. Wani abin da ya ɗauki hankula a shekarar nan a karan farko wani abin da ya dauki hankula a shekarar nan a karan farko tun bayan ɗarewarsa karagar mulki a yulin 2023 shugaban nijar janar Chani ya yi rangadin da ya kai shi illahirin jihohin ƙasar inda ya shafe makonni biyu yana ganawa da talakawa da dakarun tsaro hakan na mukana a wani lokacin da rikici ya sarke a tsakanin orano na faransa da gwamnatin niger har aka garzaya kotun sirdi ta bankin duniya dangane da makomar wasu tantan na uranium da ke jibge a kamfanin somayir a yayin da ya da zango a garin arlit na jihar agades shugaban gwamnatin ya jaddada cewa bayan goman shekaru na rashin adalci sauyi ya zo shekara hamsin da biyar ana kwasa uranium miya arlit wuta kirki ma babu gwamnan jihar ya gai duk region ya gada ina da wutar kirki uranium mun amso shi mun maido shi mallakan mallakan 'yan kasar nijar kun shi kwanaki sun ce ba su ba mu izini ba mu saida mu ba mu tambayar izinin wani arziki namu ne ba na wani ba za mu tambaya izinin kowa ba mu saida shi mako guda bayan haka kamfanin orano ya maka nijar a kotu a bisa zargin sace wasu tan dubu na uranium da haɗin kan wata babbar ƙasar waje a yayin da su kuwa mahukuntan nijar suka shigar da ƙarar kamfanin da laifin girke ɗaruruwan dro-dro na datti mai guba da ke gurɓata muhalli da yin barazana ga rayuwar al'umma mai shari'a aliyu dauda shine ministan shari'a a wannan ƙasa wannan jibijin uranium da suka aje wanda yana na yana aibanta kasanmu da mutane da dabbobi an ba su umarnin su yi tiretan wannan abu har yanzu sun kiya mai har yanzu sun kiya amma suna iya zuwa su ce mana kayan da an namu ba mu da mu doka me mu za mu kasu ƙarayen Allah kuma mun yi imani da Allah haƙanmu za ta cimma ruwa bisa kai da abubuwan da suka yi. Ayyukan ƙungiyoyi da dama na cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun tsaya a shekarar 2025 bayan da aka gano su da rashin mutunta doka ko kuma a bisa dalilai masu nasaba da zargin tafkata asa ko zargin haɗa kai da 'yan ta'adda. Haka kuma an yi fama da yajin aikin ma'aikata a wasu fannoni kamar ilimi, kiwon lafiya da shari'a kafin daga bisani ƙura talafa saboda watakila samun biyan bukata ko kuma a sakamakon wasu dalilai da za a iya dangantawa da yanayin da ƙasa ke ciki kamar yadda 'yan magana ke cewa faɗan da ya fi ƙarfinka gara kame da shi wasa. Sire Mummuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. inkin kwalba. Madina Dauda ce ke ɗauke da wani sabon shiri. Ina wa mai sauraro barka da wannan lokaci. A kwanakin baya ne masu ruwa da tsaki da suka hada da jaridar Premium Times tare da haɗin gwiwa da cibiyar samar da sabbin dabaru da ci gaban jaridu suka yi taro mai taken shaida kirkire-kirkire da kuɗi ga Najeriya mai lafiya wanda suka tattaro masu ruwa da tsaki manyan jami'an gwamnati shugabannin lafiya na duniya da 'yan jaridu da ƙungiyoyin fararen hula. inda suka yi tattaunawa kan yanayin tsarin kiwon lafiyar Najeriya. Bayan haka ne aka yi kira ga mahukuntan ƙasa da su yi wani abu akan kiwon lafiyar ƙasar. Wannan taro da aka yi a watan da ya gabata ya sa ɗan majalisar dattawa kuma shugaban kwamitin kula da lafiya sanata Sama'ila Dahuwa Kaila ya kawo wani ƙuduri mai ƙarfi a zauren majalisar dattawan kan batun kiwon lafiya a Najeriya. Akan haka ne na fara tambayarsa dalilin kawo wannan ƙuduri a zauren majalisa a wannan lokaci ga yadda hirar mu ta kasance wannan kuduri na doka wanda muka gabatar da shi kuduri ne wanda yake muhimmin kuduri wanda muka kira shi in muka juya shi da suna a hausa wato hukuma wadda za ta kula da ingancin cibiyoyin kiwon lafiya tare da ba da kariya ga mijinyaci wadda turanci muka ce national health facility regulatory agency wato wannan hukuma ta zamanto tilas mu kirkire ta a ƙasar nan saboda na farko dai wani abu ne wanda haka yake a duk ƙasashe na duniya musamman kasashenmu na afirka masu tasowa da kuma kasashe da suka yi ci gaba waɗannan hukumomi suna nan tun da daɗewa wato shi aikin asibiti yanzu a yau a najeriya daga kan shugaban ƙasa har zuwa mutum na miliyan 250 ba wanda idan ya samu kuɗi idan yana da dama in bai da lafiya ba zai fita ƙasar waje ba wannan haka ne duk wanda yake da dama in ka ba shi dama ƙasar waje zai fita to kuma abun mamaki akasari in ka fita kasar wajen wani ma in ka je likitocin najeriya kake gani to me yasa haka distinguished saboda likitocin najeriya likitoci ne waɗanda kowa ya sani likitoci ne masu hazaƙa wanda ana neman su a ko'ina a duniya a yau a america akwai likitoci 'yan najeriya sun fi dubu ashirin in ka je ingila haka ne in ka je germany haka ne to amma a nan najeriya ba ma son mu gansu amma in mun je turai kuma muna kallon su kenan to su din ne suka canja ko kuma a'a wani abu ne a nan din wanda muke da shi wanda babu shi a can to da muka duba muka bincika sai muka gane cewa ba komai bane rashin irin wannan hukumar ne da za ta sa ido a yadda asibitittukan suke ayyukansu ko kuma cibiyoyin kiwon lafiyar ma suke yin ayyukan nasu wato ya kamata mu fahimci cewa likitoci akwai kamar wato hukuma da take kula da su kamar medical and dental council of nigeria tana kula da likitoci akwai nursing council suna kula da nurses haka duk wani mai aikin jinya yana da wata hukuma da take kula da yadda yake yin aikinsa amma shi asibitin kansa baka da wata hukuma wato ta musamman da take kula da yadda shi aikin asibitin kansa yake aiki ma'ana shin asibitin ya dace a gina shi a wannan gurin ɗakukunan nan da kake yi ka mai da su ɗakin asibiti sun cancanci zama ɗakin asibiti inda ka saka asibitin ma daidai ne menene hanyar eh, maganan yadda kake disposal in sewage menene yadda kake yin abubuwa duka babu wannan tsarin to wannan tsarin shine muke nema mu kafa yadda kowane asibiti kafin a kafa shi sai an baka certificate sannan in kana aikin in kai wani abu wanda baya cikin tsari ga hukuma wadda za ta zo ta ta kama ka in ta gama dama ta rike abin ɗinka da shauransu irin waɗannan abin da yana da tsawo yana da faɗi faɗin gaske kuma To yanzu a yadda wannan yake dukkan asibitoci da ke Najeriya da na gwamnati da masu zaman kansu duk su ne za su amfana da wannan kudurin dokar idan kun tabbatar da shi. Wannan hukuma za ta kuma da hankali ne akan asibitittuka wanda suke private masu zaman kansu don su ne inda aka fi samun matsala. Sannan na biyu su ne suka fi yi wa 'yan Najeriya aiki. saboda kashi saba'in bisa ɗari na yawancin 'yan najeriya idan ba su da lafiya ba sa zuwa asibitin gwamnati kashi saba'in a bisa ɗari kashi talatin ne suke tunkara asibitin gwamnati to saboda haka kuma kashi saba'in ina su ne waɗanda kuma babu kula akan al'amarinsu to da kai wannan maganan wani zai ce menene amfani ko kuma aikin ma'aikatar lafiya a wannan ƙasa aikin ma'aikatan lafiya ita aikin ta kawo dukkan tsare-tsare yadda za a gudanar da kiwon lafiya kuma ita ma ai doka ce ta bata wannan akwai abin da muke cewa national health act of 2014 ita ce ta ba da ma'aikatan lafiya ita ce za ta fito da dukkan tsare-tsaren kiwon lafiya na ƙasa sannan akwai ma'aikatu a cikin ma'aikatan lafiyar da aka ware wanda za su dinga kula da irin waɗannan aikin na asibitittuka to amma problem ɗin shine a ta hankalinsu yana kan asibitittukan gwamnati ne ba asibitittukan abin kuma asibitittukan private din su suka fi akwai state daban-daban da su yi creating waɗannan hukuma musamman lagos naga akwai a state kano ma sun yi amma duka suna kula da kawai yadda suke aiki ne amma ba standard din da kuma yadda suke aikin suke shimfiɗa musu ba misali za ka buɗe asibiti ba za ka ba haka kawai ka ce za ka buɗe asibiti sai ka rubuta sai a ce maka eto eh, wannan gurin zai yiwu a rubuta a yi asibiti to ka kawo mana drawing ɗinka in ka kawo tun daga drawing ɗin aka ga drawing ɗin bai daidai da asibiti ba sai a ce maka to sai kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk cikin wanda ya je asibiti a turai ko a saudi arabia ko a kasashen laraba yakan ga cewa asibiti ba abu ne wanda kowane gida za ka bi da shi daidai da fenti da kake gani a asibiti yana da dalilin da yasa ake sa shi window fadin window fadin kofa fadin toilet yaya kofa za ta bude a toilet duka fa akwai dalili akwai wani philosophy a behind yadda aka saka wannan abu ba haka da ka kawai ake sakawa so haka kawai ka zo ka dauki gida ka mai da shi asibiti ba tare da ka bi dukkan ka'idodin suka dace ba a ƙarshe marar lafiya shi ne zai sha wahala to wannan hukumar aikin da za ta yi shine ta mai da hankali a kan hakkin marar lafiya dai a yadda cewa duwa da za ka yi idan muka ga hakkin marar lafiyar nan ba a kare masa ba hmm. to ba za mu bar kama ka fara ba saboda a ƙarshe shi ne zai ji a jikinsa. wato distinguished idan na fahimce ka wannan doka kamar ta ƙarfafa bin hakkin majinyaci to idan aka zo aka saba wa majinyaci har ya shiga halin ha'ula'i wani mataki ya kamata a ɗauka akan waɗanda suka saba wa majinyaci kamar yadda na faɗa ita wannan hukuma ita so ake a kafa ta kuma bilɗin yana nan a cikin bilɗin an faɗi komai da abin da kuma za ta iya yi da kuma abin da ba za ta iya yi ba sannan akwai dokoki na ƙasa wanda duka sai an haɗa su a jiki sun tafi daidai wannan kuma ai kamar yadda na ce an yi karatu na farko an yi karatu na biyu yanzu zamu je public hearing ko da ka wanda baya so a yi wannan hukumar shi ma yana da dama ya zo ya ce shi bai amince ba waɗanda suke so suna da dama su zo su ƙara ƙarfafa mu akan wannan magana so idan aka fito aka kai shugaban ƙasa ya amince to wannan hukuma ina ga wato ita ce abin da ya rage domin mu samu gyara akan harkar kiwon lafiyar musamman a private. Da wannan bayanai na shugaban kwamitin kula da kiwon lafiya a majalisar dattawa, Sanata Sama'ila Dahuwa Kaila kan ƙudurinsa na kawo sauyi a fannin kiwon lafiya muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. Bala Bronco lokaci ya yi na labaran duniyar wasa. bar mu wasannin da aka fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka da ake yin ta a can kasar morocco wasa na uku a rukuni a jiya kungiyar kwallon kafa ta demokaradiyyar congo ta samu nasarar lallasa botswana da kwallo uku da nema ita ma kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal ta lallasa benin da kwallo uku da nema a wannan rukuni kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal ita ta ja ragamar da maki bakwai yayin da kasar demokaradiyyar congo ita ma ta zamo mataki na biyu da maki bakwai wanda ya ba su damar zuwa gasar kungiyar kungiyoyi guda sha shida da za su fafata kasar benin ta kare mataki na uku da maki uku yayin da botswana ta kare mataki na hudu ba tare da maki ba idan muka leka a wasannin da za a fafata a yau din a gasashen kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta kasar sudan da misalin karfe 5 agogon najeriya da su fafata da burkina faso sai kuma equatorial guinea suna tare da kungiyar kwallon kafa ta algeria a wannan lokaci da misalin karfe 8 na dare kuwa kungiyar kwallon kafa ta mozambique ne za su fafata da kasar kamaru yayin da gabon suke tare da kungiyar kwallon kafa ta cote d'ivoire idan muka leka bangaren wasan premier league na kasar ingila kuwa a jiya an fafata a wasu wasanni yayin da west ham suka tashi biyu da biyu da brighton everton ta samu nasara akan nottingham forest da kwallo biyu da nema chelsea sun tashi can biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta bournemouth yayin da newcastle ta lallasa bolle a gidanta da kwallo uku da daya manchester united da old trafford sun tashi kunnen doki daya da daya da wolf yayin da arsenal ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta aston villa da kwallo hudu da daya To daga nan kuma za mu leka bangare sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa. Gobe idan Allah ya kai mu za a buɗe cinikayyar 'yan wasan kwallon kafa na duniya. za mu fara ne da kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda barcelona take son sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta bournemouth dan kasar argentina marcus sinesi mai shekaru 28 da haihuwa a kakar wasa mai zuwa ita ma kungiyar kwallon kafa ta liverpool dai tana gogayya ne wajen ganin cewa ta dauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta crystal palace dan kasar ingila mark wih mai shekaru 25 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa na son dawo da dan wasan tsakiya na Scotland Scott McTominay mai shekaru 29 da haihuwa inda take bayyana cewa za ta yi yunkurin ganin cewa dan wasan ta ɗauko shi gidansa na Manchester United. Ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta Everton ta fasa sayan dan wasa mai kai hari na kungiyar ƙwallon kafa ta Wolves dan ƙasar Norwich Jorgensen mai shekaru 25 da haihuwa. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima cikin dare ko karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. A gaida Ibrahim Alfa Ahmad da ya karanto mana labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande da ya haɗa kuma ya kula da ɗakin watsa shirye-shiryen a yau. Ni da Kabir nake muku fatan alkhairi daga nan Washington DC. ku zauna lafiya.